يقول الشيخ فيها أن يمنع النساء زيارة وعزه فقال في أولها هو أي تبع عليك من ناتهيات مباركة شممنا مسكا وسوكا من يلاقونا ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin abin a tazinul warqat kuma muna farkon abu ya su mustafa barnawi hmm. alayka minna tayyatun mubarakatun tamamna mizkan wa sukan man yulaquna na hudu qumtum zurul yau ka yawkahuna dina wa duniya. فمنع زيارة نسوان لوعزك إذ هل لجهلي بنسوان كفاشينا لا تبأ لما يؤدي للمعائب إذ لن يعمل الله أيضا كان يوزينا وابية المصطفى بجه يسلمها في آمر الشمع زيد مع زيد العد يكفينا ثم قال لي شيخو أنت يا عبد الله أولى بإجابتي عن أبياته فقلت سمعا ولاعة فكتبت اليها هذه الأبيات وهي يا أيها هذا الذي قد جاء يرشدنا سمعا لما قلت وما أنت ما قلنا نسات جهدك لكن لئيت تؤجرنا وقلت سبحان هذا كان بهتانا إن الشياطين إن جاءوا لمجلسنا هم يبصون سوء القول دغيانا لم نخالد بالنسوان كيف وزا كنا نهزل لكن قلت سلمنا أن كان ذاك ولكن لا أسلم أني تركن بالجهل حملا كان إحسانا إذا التكاب وأخذت الدر كنوت ما يكفر الجهل إن ذاك كان إثيانا هذه البلاد وجدنا قومها غرقوا برجال نمنعهم أن يبقوا فينا كالكيلة تسل الأقوام أقبلة بقدر ما آلفوه ذاك ميزانا الحمد لله ذي أنعام هادينا ثم الصلاة على المختار هادينا وآله صابه أبياتنا قبلت وألدها حب وتاريخ للشكنا sai tahiyatun gaisa saki ko shi a jami'in gaisuwa ko a gaishe gaishe kai ya yi nauyi hmm? sai tahiyatun gaisuwa mubarakatun mai albarka alaika ta tabbata gare ta min na gare mu a yamna hodo ya kai dan hodo shammam na miskat a inda muke kan mun saurari mun shaƙi ƙamshin almiski da abin da aka faɗa muna muna jin ƙamshi a na almiski wa sukka da turaren sukka man yi raƙuna ga masu haɗuwa da mu labarin da aka mu labarin ƙamshi ne ya kai ƙamshin turaren miski da sukka to amma abin da muke so mu sanar da kai ayyam na hodo ya kai dan mallan don hodo ya kalma walatanci mallan ne kom ta tsaye tunzur kai gargadi ga ulil jahula juhala ma abuta jahilci la'allam ya kahuna dina ya yi in kai musu gargadi su fahimci addini wa duna da duniya amma ka shaidin da muka yi maka hamla aka hana ziyaratar tuwani ziyarar mata li wa'azinka zuwa wa'azinka izdon halɗo rijali haɗa maza bin tuwani da mata ka fa ya isa na aini babu aibi yana haɗa maza da mata kaji ɗan hudu kuma yana kawo bala'i da ƙasa la taf'alan kada ka aikatar da mayo addi abin da ke jagorar lil da ayyuba izdon lan ya amurin lahu Allah bai yi umarni ba ga aiban aidi ka ne yuzi na wanda ke cuta muna wa tul mutsa wa bitul kamala mutsa wa bitul biyanna ba wa alƙalamin biyu ji ma alƙalamin uku yake mai muha ya cika abitai mun gane shi fi amurash a cikin shekarar nan tara shi ma'azai zai da la'addi ta da ƙari ƙida tafi na mai samu wato shekara dubu da ɗari biyu wato da ɗan ƙari ina ganin ko shekara guda ko ɗan wani abu ko shekara goma sha uku mun gani ko to don haka ra'un alƙalamin ɗari biyu shi na alƙalamin dubu ma'a zai da al'addi ta ɗan ƙari ƙida shi na ya tafi na ko malam mustapha ya zo da yan baitu tuka ne sun makala ni shehu sai shehu ya ce gane ni shi malam abdullahi an ta kai ya abdullahi ya kai abdullahi aula bi ijabati kai kai kai tamka amsa mai an abiyatihi ga baitu tuka ne da ya zo da su fa qultu ne ce sama mala'ata ji kuma na yi ilaha amalla faka tafi ni rubuta ilai gari sa za ta wannan gaba ya tuka wahai ga tana yace ya ayyuha allazi ya kai wannan karja a da ya zo rushin na na shirya da muwa sama mun ji lima kultu ga abin da ka faɗi lalle ka gwargwaron kokari ka shirya mu fasma'a saurari an ta kai ko ma abin da mu faɗi tunda ka faɗi bari mu faɗi na nasahata lalle ka yi nasiha juhudaka gwargwaron kokarin ka lakin laitaka lakin sai dai laita kai tuwanka sai sha kafu ko to uzurna da kaya mana hanzari ai ba haka a daidai ka yi mallan wakacin da an ka zo maka da magana ya kamata ka yi hanzari ga musulmi wa kulta ka ce subhana alki ya tabbatar ba Allah Ha za wannan kana ya rubuta nan kai a ce mai wa'azi yana hada maza da mata ga gutsu mace ga gutsu namiji ce abin nan bai ba inna shayadina yace kaga shedannun mutane in jawo sun zo li na ga majlisin mu hum su ne ya na ka watsa su alƙawli mummunan magana da gudanar tsallaka iyaka sai magana ta ta shararu malam mustafa lan nanu khalidun mu zama garwayawa bin suwani maza da mata shin kaifa wa za kunna nu haziru yaya wannan zai zama alhali muna gargadi lakin yake amma fa lakin li izdira ki bakke fil kalami ko qultu sai nake sallamna mun mika waya ba an ce mu haɗa mazan da mata ba to mun haɗa mun bija an kara zaka in wannan ya zama shin walakin la kuma ina shaida maka fa ban bi ƙauya shin an yi turaka da mubarsu bil jahil jahilci hamlan sagaga kana yi sanake kyau ko kuma haɗa su mazan da mata ba karantar da su addini dan ana kawo mallami magana ya kamata ya tsaya bincike shi in mun haɗa maza da mata mun kawo musu abin da a addini sun kai addini shi haka ne yahi ko ko a tunda maza da mata sai mu ce mata su koma da jalicin su ka ku zauna cikin maza to bari haɗa ma kai ku ka'ida zirta kabu a khaffu dhurri kal hutima idan lahibi ya hauhaya to ina shaida maka kal hutima ya zan wajibi a kama a hawa dhurri cuta wanda an mashi sauki domin haɗa maza da mata laihina barin su ba karanta da su ba laihina to ciki ne faɗa mana wanda za mu kamawa in mun ka basu makarantar da su ba su jahilai su rayu jahilai ta in sun kara jahilai yi kan sulun jahar jahilci ka yartawa shi kai in za ka na siyana in wannan haɗa maza da mata sabon Allah na sai da saɓon Allah da kahirci wanda aka kamawa eh? ya kwashe malamin ƙaho wala ya kwashe mai ƙawo ya ce to ina shaida maka hazil bilad waɗannan garuruwa da kasani in baka san su ba wajen la qaumaha mun samu mutanen ta gari kusun nuta fil jahilci cikin jahilci shin mallam mun tsara lamna'u mu hana su an yaƙo surutu na addini shi yi to ga ƙari ya ce ƙarƙila kuma an riga an ce umar umar aziz ya ce to hulasu lil aqawa mai aka je taimi ƙarin ma hada su waɗanda mutane abin sun ka saba haɗuwa maza da mata su yi dandaji wuri guda to haka ko aka haɗa su a karanta shi su to da sulul aqwa da aka ana fara mutane hukunci bi qarar ma a su gurguru amin sun ka fara kuz ka riƙe za ka wancan nan ka na shi a ma'auni haji ya ce alhamdulillah godiya da yabuwa tabbatar ma ubangiji zai an ma abuci ni'ima na mai shirya mu sun masala sunan tsira alal muhtaj bisa ga zaɓaɓɓe na shi ma annabi muhammadu kenan wa alihi da alayensa sahabin sabansa yace abu ya tuna kamulat bai tuka mutacika wa abdu haqidanta hubbun gomana hawan alƙalamin du bawan alƙalamin hawan alƙalamin takwas bawan alƙalamin du wa tarihu shi ko tarihi na shakala an gane shi to gaganan shi tarihi shi kuma na shakala an gane na shakala in ka ɗauki shinun alƙalamin dubu ƙafun alƙalamin ɗari an ganai sannan alif shi ko alƙalamin ɗaya in ka ɗauke su ka buga tsakanin waɗancan da wanga sai ka samu ya hisuwa maka hijira tana da shekara dubu da ɗari biyu shekara ɗaya in ka haɗa su na shaɗi eh? ɗari Mm. sannan nuno alƙala an ko? ko a na ba mm. nunun shi ada alƙalamin abin nan alƙalamin takwasi ma ga takwa gida biyu sannan ga kuma ɗari can sannan ga ɗari ba ɗari biyu ba da shashi da kenan ko? ɗari biyu da ɗaiwa ah, wanga nunun da nunun su adda alƙalin masu sun kai ɗari hamsin hamsin na ɗari sannan wanga ɗaya shi alƙalamin ɗaya sannan ga ƙafin alƙalamin ɗari sannan ga shi alƙalamin dubu dubu biyu na dubu ɗaya da ɗari biyu da alƙalamin da ɗaya an gane ko za ka shige to sai mu gaba wa ƙauli na sahatu don tafsirin suna zai tafsirin waɗanda abu ya su da mun kawo su kaɗan daga suke sai mu kwanan ko